Maimuna Umaru 'yar shekaru 41 ce da haifuwa tana da takardar shaidar digiri da ake cewa sai fpd yar jarida ce a harshen zabarmanci a gidan rediyo da talabijin kanal turwa kuma ita ce shugabar kungiyoyi a unguwarta tsarin da ta fara girkawa ta hanyar whatsapp yau shekaru goma da suka gabata da ta wa sunan fo ize da killawize a zabarmanci yan uba ɗaya da yan uwa ɗaya uba ɗaya ta bayyana mana dalilan da suka ingiza ta abin da ya sa na shiga irin wannan tsarin kishi ya sa kuma tausayi irin irin mu na yanzu kamar yanzu ki diba ki gani kamar ake uwa ta ma ta wuri kamar yanzu gidan da akwai talauki hakan ga ina uwar za ta hita da wannan kudi gadashe da da sauransu sai na tattara waɗannan da ake kin group kita na yi musu shawara na ke to mu kamar shekara goma muna tare mu duku kun babu wani inhwani da muke ma juna sai dai mu zo muna ta surutu bisa whatsapp ke to me yasa ba mu je mu yi group ma suka ce min to ya kamata mu yi group ma na ke dukkaninku mambar da group ne na ba izini nan zuwa sati kowa ya kawo mini mutum goma goma to yanda muka yi muka yi farman wannan group makin nan kowa ya kawo mutum goma goma su waɗannan mutanen na maida su president sauran waɗanda suka kawo na maida su eleman akwai matasa akwai mata akwai maza akwai matan aure saboda group ma ba kaman wani ke ne ba dan mu yaki ne da talauke kamar yanda na gaya miki da warko watanni shida kenan da tsarin maimuna umaru na harkar gurfaman ya soma ta ba mu karin haske kan yadda wa'annan gurfaman kin ke gudana To wannan group makin kaman taimakon juna ne don mu yi yaki da talauki Yanzu in mutum za ya yi aure muna tattara ma mutum jika 900 tara da imdifkater, eh, shinkafa buhu goma da maka karton biyar, kuskus karton biyar, zunnuwa turmi goma sha biyar da mai kwanoni abubuwa dai ga sunan dai barkatai. Kumbancin wannan wanda ko kana kikin group ma baki samu aure baki samu wani abu kina nan ga dibito ni ina nan ga zubin banza kenan ni kaman tahiya banza nake nan gai na kawo wata sari yanzu in yi bici hudu na biyar kin da zai zo ba wai bici ne in mun tattar waɗannan kuɗaɗe tiraji ne zamu sai a doki mutum hudu kikin tiraji kin na abu da kasa kuɗin nan nake yi kashi hudu 200 mil in ba su kuma shi ba bashi ne ba wani abu ne kyauta ne kawai zan raba musu su shi su yi kasuwanki ne ko ne don wannan versamakin ya yi musu fasilite daidai da rana ɗaya ban taɓa samun matsala saboda ita group ma in mutum zai zo ya shiga in kin zo muna gaya miki kewa ba take yanke za ki zo ki shiga yau eh sati mai zuwa ki samu biki ki a tara miki a'a in mutum ya shiga sai ya yi muna wata hudu yana zubi in kin yi wata hudu kina zubi in kin samu aure mun tabbata gaskiya ne kin samu aure mun je karban wannan dotta kin zakwa za mu yi mu a rejistiran sunan ki hakuri zaki in akwai mutum biyar gaba gare ki in an ba su an kai gare ki ana ba zubi ne ake kamar yanzu Allah ya kai mu gobe landi ne kowane mambar da ake kin wannan group ma suna kawo jika biyu biyu kuma kowane gurfi yana kawo zane turmi guda to jika biyu biyu nan su nake tattara in ta ya sai kayan cimakan nan to jedi mai towa shine zan yi biki kowane mambar yana kawo jika biyar biyar to waɗannan kuɗaɗen nake tattara su suke zama jika ɗari taran nan da muke kara mutuna bisa wannan kuɗi Wallahi in dai mutum ta riga ta yi aure mun yahe mata ne. in dai aure ne saboda in kai riga kin yi aure ba kowane namiji ke yadda ake matanta na hita kunu kuma ita mace in ta riga ta yi aure kaman baki aiki hakan ga ina zaki samu kuɗi kenan muna baki kuɗin muke ke miki mun yahe miki ne ki she ki zauna kuma halal ne ba wanda ya isa ya zo ya ke miki ki biya amma in dai macen aure ne in ta haihu mun ba ta wannan kuɗi muna ba ta dama sai in ta yi karantin nan kwana arba'in in ta yi kwana arba'in tana kartowa ta ware versama me akwai possibility wanda in kin kina iya ki hita kiki cikin gurfuma kin menene possibility kin nan in ba ki ra'ayin gurfuma ma me dole ki zauna ki wata tara kina mun zubi kin ga duk wata kin wata tara nan ba ki iya zubin san mil a lord kai mun baki abin da ya kai plea da 'yan miliyon saboda ga kuɗi ga kayan suna kukewa 'yan miliyon kuma duk wata tara nan duka duka baki kai wa san mil da zaki ba kenan kin gani mutum ya kiri ba kenan. gurfuma tsarin da 'yan anguwa ke yabawa sosai sun kuma yaba da hali kokari da kuzarin maimuna umaru wallahi kokarin da take yi ba kadan bari take nan tana yi tunda tana nan tana taimako ma mata da maza duka vrema kahin a samu cikin gurfuma a samu wata mace bayan maimuna ce tana son mutum kuma gurfumacinta na adilai ne ba ki shiga cikin gurfumacinta ba sai an gwada miki wani moda ba ita na da adilai na fi sibidillahi take nan tana yi maimuna umaru ta ce Matar da ba ta cikin gurfeman ba ta gane zamantakewar rayuwarta ba, ga zumunta, ga ci gaba a ciki.